sokɔba kanu na ebe na etulo na litafi na ila ayi na vɔna ya pati la kati ta ebo etsi bee fi na etu awa so litafi na ila ayi na ebe kabe na tobi wi ewe na gabɔna. الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ۖ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ننا ويكمن عزم بزنينا اسودبا يا مسلمي igi daga gani wace an gici gani wa daga dalle wace an sani to waye gici wuro da gibiya sai sun ganci ya ci ma to yi mi oyin wa ni da wala to ya wo ye shi ya wo ga mi pe ani na ona so ko gan to e gba ni na ya ye shi ya zun lu gba ya ye ye lo ba ye de ji sun na zo gun be yi mi ji ye yi e na ye so ye de ni mi ya ku zu na yi mi ji ga ma ye wo na ya ku fa na so ko gan ike gan iga ga iga ye kan ye ma ta ti ke kan wo yana ji kane na ya soti ya soti ce da ju ba na ya ya sauki jiyaye ya gwagwataye ba nin na zandon da nga yin gici gizo na kawo doka na wa ji su na zargume yi na lojiyu e da su manu kemina ebewa yana su kula da ti da ta ce ebewa ragonan su ko kaga ya dai bayan yi e ya ya mai gi ya mai fi har be kami a nunu boku ya teri be nunu jiko nga yi batin ya mai lazu ye gumi ya buca daga na e ba ke na ya ga yau gikin man sai gidi galu e ga ke ba mai miyeji ya mafi masallaci fi masallaci ji itikafu ma na na ji doka ji ne soko da ato nugu ji ne soko da wani nushiyayi na e ga mai ce bai je tuma ya ya gwalatakpụrụamụwadakwụbinawụbiri batrị n'ụwa tụtụubi ha ilekalita kulu لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون sokola ye da godoje o di saka ne bo godoje ti gamana ma e ma ga di doji lo e mia za ne je ga e musu ci ji bona ma e bo agoye wo e za ndo shi mi ne bo afia gi ma bil ismi ato ibo agoyere zando a ne bo afya giya eh yeto mata gajijiya chaga su koyewa ma yas'alunaka 'anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون nana wani kamina zagoro shi bai gina nabi na gina nabi gana a ga an kila ya so ya tiya bayani wa mai titiya begi begi ko ga annabi a ga ya kila wani tiya bayanin kuru ya yi wani titiya gairu ragi yau annabi ga ga yi laula da ya ci aga yabo da wani ya ta kame ne da ga haji bauta ya tsoye ci na to lokacin ya to haji umarje mi latu soku ya na da su magana katalici ya je ona amma mi latu soku yo nga yi zanaga su da ya tsoye ci na e da ya kuma sun ya kata ya ziga da kata ya فامسكوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فكلوه كذلك جزاء الكافرين سوكوغا egun kunbẹrin mandondo ne ga tsuana ya anya ezu kendo anya ezu na ebe na egwa na ya lo acha fi esu aga lugwa eji adi ni ebe kendo ugwa ina fitina wuce nle kwaga ekuna ya guna ama ya eṣin kan bá ọmọ sẹ́yìn agágunkun bìyẹn abèké máa ń gábẹ́gunkun bìyẹn eṣin kan bá ọ̀nà yìí sógunkun bí ayé ga nana ònga yìí gbàgáyà dínàkú tìṣì Allah فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم sọ̀kọ́gá alábẹ́mínì àkàn gáà gùnkún bèèyàn bíà náà gùn bèèyàn lẹ́nu ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta fàdé ayọ̀ màgùn yá. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين سوكونا أبوان da kamina yanzu ba da ta cikin wani gaisu bai dijin addini da nana addini ka mi na aka ga agaghị so bịa ịga ji zụ bebe anyị ma ebe na zụ ga nwanyị ndị ji a afi ndị eti na nija mi na ati bi na kwuna الشهر الحرام بالشحر الحرام والقرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أنا ما وصيت عليه كيكون قمبي بيعين أنا ما وصيت عليه كيكون قمبي يمبون بيعين أتباع كنكم بيعين تعوشي فوقكم بيعين لا تعوشي zandon domin gaji zuga ya tiye bo ya so ji zuga ya ke ya na yɔmɛ sunde soko yi mɛ kpe wo bɛ eye tu etsi kami ndɔndɔ wo etu zuma la eye sunde wo la bɛ tu yi le ye tu yi lolo bi kendo wana. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ewu dukiya le yi fi ɛkɔ yi tu etsi o ẹgbẹ́ àgbọ̀ àwọn yíyí egbọ́ àwọn òṣìgbẹ́ ìdìbò láàrin fi etí gbé wọn mọ́ èdè gbólógbóló ló bá làwọn ń yíyí tó yẹ ṣe èèwọ̀n ìwà àzàlẹ́sẹ̀ èdè gbólógbóló náà. wà á ti فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب sọ̀kọ́ náà yẹn lábẹ́ ètò àjì yìí ló lè kọ́ ohun wa yìí láwọn ẹ̀gún mi bó tó ẹ̀kí ni ìtìwọ́ ẹ̀búgbò ìtìwọ́ gẹ́yà ló ẹ̀búgbò náà tó yẹ dáadáa náà kí dé zan àjì òtò ẹ̀hún múra àti bí ààyè kan to tonye na labe fanya ye era tonye ya tonye sokona kafye e e e dunye na yi na ilana ye boye tunye ye delobi anawana a zandon domine ye bomo nga mwenye ti uma sayi nangi ya adaya na nga tunde na bana bi adaya na. to lokaci na yebe aje adaya na na kuma lokaci na yebe da tun ya ye tunye hajjiwa na kwa tun tunye umurawa na zanagaba ya fiye mine ye bomo uwa maana awu gizo gizi da eti ubona to mai wula tun wa umala gutu ajimi ko tun murana a gan wujin fidiya to yana yi fidiya na wayi nimi ne ya nguta ko mu fiya zunguta ko mu ji sadaka ko kuma mu zunangi so ko ga ga da da ya pe zane ji kaye to ya haji ilo na ko yana ji kaye to ya haji ilo na ga da la yana zane ga me ji haji ya tamattu yana wọn múra jìnbẹ́ bẹ̀ wùchá zùn ní ẹ̀ tún ọmọrọ wùchí fa da kamina wọn bẹ̀ lánìí ẹ̀ tún hajj ẹ̀ tún fọgùtọ̀ tẹ́ ẹ̀ ẹ̀ tún ayé hajj na tani ká bẹ̀ jẹ́ hajj lùjẹ́ wùchí náà tó ẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà ká bẹ̀ fani mí ní ẹ̀ náà aláṣẹ sọ̀kọ́ ẹ̀ àdáyà náà wọn láà dá ayò jí ẹ̀ náà gan ẹ̀ náà ká bẹ̀ fani wọn náà ẹ̀ e, gúta wọn gẹ́ ẹ̀ jí àdáyà bẹ̀ yẹn ẹ̀ e, dá àdáyà bẹ̀ lọ́ra kún yín tó náà kọ́tọ̀ náà yín to na gabe fanya alhaji nimi ni kuta ne tiya a daya na wuje a daya biyu kan gaganci ajiye tamattu yi wajen wa ma bede yana waji a daya bayina a ga ofe zunguta maka lokacin ya tuyan hajji wa gabe da je mi zo zuma na yi to hajji lozo na ofe zunguta ba ngai nana ngai guwe mi gucho nana uyiza na lotu hajji umaji ji makacha na nga yi zana a adaya nana esu ya mai kewo kebe e to ci azabu tasaran ya zana gani ba na الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب to nga so ti ga ti mo da hajja wal umrata ba to yo ko ba nin na unje to pa ta na ga ba wona wa na kin da leto yin hajja sai da umra e to ne je leto yin hajji da ne to di wona go ye pina e to sallagi ba wa sallako so gu gu te yin e to yin sallako so ti be to e to ne je leto yin hajji da na da wona da ne ga ba ni e la ga wa leto yin hajji ni mi ne to gutan na wona to zamuci nga ji zuga gama mu ga gbomi ma mu ga tsobayi mu ma lokacin ya tun hajji ma yandan da na mai ganda ji mu ce wangina so ya ci ɗaya wanda sai ga gawa ya mai wazana ya ga da tun hajji na e gige gaci ya zana nga da sun yi so ya ce ya sun da su koye na yi wayana ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين oge ahụ ji egburu ụzọ aka na-egbo betu echi ya na ya dawa gbagwoji nyetu echi ya eri na zumana ya ga ito aji n'ụzọ na ya ga da sadi arafa ụcha ji musdalifa ya ete tu sokoye e, e, bayan masallaci ya musdalifa ya etu sokoye beken da uwu ya bayan ya tune ya ga fie ka ebe na ya fie kafi tun ya yi tun hajji ne kashiri yana bai zaka bici da yanzu ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم نعم ويكمل وجه يمكتي a ga yannakin daga arafa waje musdalifa da ya ko na talakaje da na ma'aji ba na talakaje shi na ba su kuga a'a e eh, bewancin addini ba zanne shi daga ta addini o bewancin yi na sai wancin can a ce ke wancin yi yoyon inji wancin yi lamini wa wancin ya ya tso da ba na da wangi shi da na ya ta sako ba eh, e tso ya ce tuna fadi yin ma mu yi wancin yi na a ci ga sako فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نما wani kamina da wani shiga mai tuwanji lozo na wale iye tun su komi su haɓu kangawa da wani kengi iye tun da na jalu ba yin bo da na ya gi mi shi na ga di do komi su haɓu kangawa kendo wani da za tuwanyi nan nana so ko ga ya ga bai tun ya hajji lozo ya ga bai tun ya ya ci mi sun ya boma ya fi ya tu so ko ya kamina ya fi makawai mai tuwanji lozo anina kendo ya tun baba ya shi ya tun ya gi ya ji tun mi ya shi na koma ya tu so ko ya do ko ya ga ken do ya tu la na je na so ko ga da na mini da wangi jo aga be a lo to hajji a cha lo za ga ba duwa ago so ku ya ayen don do na ya wa je na ona amma a wa ndo ya ba so ko alkiyamiya so ko ga ma ga da be zan na ji da rabon don do na din gun aga be be na wa minhum من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سوكوغا من يلا نجي لو تحجنا أي بعدوا غتوي تشي يا ينا جنا جنا alkiyam maga ke da bibe ci betun ya yana gina wa mawtsai be azaba yana ulaika lahum nasibun mimma kasabu والله سريع الحساب zanana shi a kan zanana yi ragona kpaya yi shona tokuna nga shayana mu yi bai tuwana lona e tsoye ci a sanin waga alkiyami gabena واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون نباوي lokacin na gumai musulmi ya fiye da yami na tsafo gobe ni tsafo gobe tsafo gobe ta yana to kami na musulmi ji ji mina wana soko ga etu soko ye ni yi fona ji bi baci na zana gabe gama le le kutawa ye le guba wa le na soko ga an gba mu gba zana ma ga ga ga le kuta ta yin le kin do annabi le na soko ga an gba mu gba ye bo sauki na ujina ba

في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام سوكو قاعدة نبني لها انجيجو ويدوشي ونا وفي وفي وفي كاوي har ma wa fe la soko fe ri ya yin da ya na da ke ndo ya ga mi soko ke ga soko na ga zan mu ci وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد عندك ما كلمة زوانجي ما في سنين etikin mwebu du nyene da wangiji dena mfi du da latiji dena mfi du wayan kungiji tsoyi chi wani wanda ne shi nyena وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد agadu ke àti bẹ́sọ̀bẹ́sọ̀ kó yẹn náà wọ́n ti dáa náà gájí bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀yìn o wà léwọn gbowó kàdà sùn yẹn sọ̀rọ̀ sí sun sọ̀kọ́ gàdá ànámọ̀kùn kíá ni ọ̀mọ̀ abínú ẹja ànámọ̀gá àdìsọ̀kùn yìí náà wà fẹ́ dùn náà.

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ya yi ya ya kace ya ci bauge don gama ya gome ga gafi addini ga dabo ga fibo bayanin ya ya ee shetan ya wuce gbangba a tun sannan ya وإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم igada kwanye kozuma na ba wuda be ya ya ni na ke wo be e tu e che tu zan ke che e ba mu e che tu ndom do na wo na bo hal yanzuruna illa an يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور wannan ya mace zanne da tuya a fere tsaye biyu ya da mini wurin da ce malaika ya fi bobe a zabe kan ga tsaye ce abu gani da wani sha e tun fata to ga a biyu ta e bayan tsaye ce oh. Isra'ila kam adainahum min ayatin bayyinam ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب sokwa ba gbi ya dije ya annabi yakubu ga ndo ko dai ne yaye ne ya la ke tsoci yana zandan do ga yamma na tsoci la na sawa mi ma ko su kona kafirci ujon sosiga ee azaban fasarin ya zirga jihanshi nan zuyina lillazina kafaru alhayatu dunya wa yaskharuna min allazina amanu wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab so kuma ya fani fi mana wuce bai janna na gane a ce masarke da na ja imanu ji bai su kwaci gwagwuna so ko ga miniyan da na ji e su na a taci tala na ji rufa alkiyami to ya ce tore da na gabo na mini wujuju na maraton can hebana kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين المنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سوكا دا ابيلي لوانجي جباتا ديني نيجو تويتا نبي آدم وغاكتا النبي نوح na ga ya ihe da ci yin ba mai sokoi na sokoci tuwan na bawa jitun ga ya labari yin ba fa ya zaga mu soko ba wugi nan amma ji gamba ya zama ci ne mu zama ci soko na soko ga ya littafi chi da bi biya na nne na ji na ma goro littafi nwuchi ya ọ na e ba ga ba tsakani da wangi jo e ba ne le do ji ba ni na amma dojiba do ji ba si amma dojiba do min yana littafi da bayina sai dai ya na ji e, sai zuma na littafi la e da yana eh ala da ba sai zuma na bawu na ewa ga mu bene da bayana amma bawu be bene wuti ya wata bana we ga ma tiya na ba mu ce go nan go so ko ga wa bawu la ya da na ja ya don so ko e ga mu ga ma go na wa ba da kire na zanne je gomi be shi ni yin bo ne lugwa ngai gaskiya e bo ne wa baskono wa ba no so e che la e ko wa so e che la ba wu ze ga bo mi ne wuji wuji wuji wona lo ye ko boro am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سقط إيه iya ya ke gaya ga ya ga dalijan na wofe nye na tso da na gishi ya zo na nye sun ga to ya zo na wa tso ya la na ji aga sun e ba fiya so kuma duwa har tuci na da ta ci abu na gan kami kici wuce ya tso ya ci abiyu to da na ji biyu yi na so ko ga e wuce yawon ya tso ba ni na wa na. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن إن الله به عليم nana wani kamina zagoro yi fe da na biga he wani adena a gaza kawa zai yi guna a gaza kaya na a gabe da wani atwara da ina zai yi guna atwara da ina so ko ganyen dondo ne gade gaya wuna mai wangina na ne bezo sannan zane ya make ba ben da ne be zane ya make ba be so ne nga ke zane ji ya kungina nga ke zane ya wata wa na na ke bona ke zane da zane wuce azo na yan don da me ga jin mai wangi ne e so ci pe كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون sọkọ́lẹ̀ ìyá ẹkùn lájí pátákà tí èwo ní ìyàgùn bí ẹ̀hùn tí èyí iná àmá àwọn báyìí náà ìyàgùn náà ìyẹn máa kájọ ti àfẹ́ wa gan ìyá ẹ̀ ló tún náà ń yẹn náà ló mẹ́rin tún náà lámọ́gún yẹn gan-an kamin da ci ma ya te wa ga ye lo tun da ci na waje musu da ya ne bana ba ba le ga ya ne wa da dauna su ko ga ya na ma ba ba ma bibi da ya yi so ci ke ya na yi ke na يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار khalidun soko ga amegbi waga ngba agun kun eto meji eto chiwon ne gagere ekun gumi ni ngbo gagere ekun dabo ama ekun na ga gumi ni ngbo na nchukwu nwachi ama elalawa ni ye kan eh bitikin kete ko soko be kafirci ji kika ne ya kanza wangiji masallaci ya ka bai tsoba ne den yire ya yela wangiji to mi le charge one le fi ci so ngbo gan e so ko gan e ko ne kuma ito na ka yi ku ji e guna na suga na wangiji a lu ji adini kendo so ko ga juna bana ga juna bwana le fi mu ci gan ga kuna da wangiji ma a ku kya ba mana wacin ne ga fe guye ebo alaye ya kadini eyi ji zandon doma nga ga ya ji ya na zandon doma ga je ba min min e bo mucha dini unugwa mucha tu ete acho to zanne ji dami ne tuna de lo bebe do parata nje ona to alikiyami so ko be ga tun shi pe ya zanne ji ga mai ye gimi na amma pepefe nan na a tun gwa bebe na in الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إيه ده يا جنا تقول أنا يا مكة لو مدينة يبغى أنا بيونا تقول أنا إيه to zane zai ba ta kin yi gun kuma ibo ibo lo ya ti ne ona zane je ba bu yin gun she to yi ci da ona to yi ci ma fa da yin ma gun ya يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون shabai musulunci sokon kan na wangi je yegge fiya amma n kan yi umma kan ya cinda umma kan wuna wudo shi nan amma daga ne ge don do to be zan do mi ni ugba ne ga na kaci gba won ga ma ji wa le won wa la fe chiale har be kamina to an be wa e ya cha be mu so ko ina so ko ga be o ga nya ege to cha cha ga ma ya za na ya za iya ba na da fifiyan yau bai cace na wacce ga wato bibi na ele ga debo na an ya giba ga soko ga ma bai gin ga e na wuwu na ga fabi wi kan ga tsoye ce la e yana shi wani wani ya yi e, e, e pa e lotun ci ne في الدنيا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم soko ma nyi do kui ama be gbe wo gan nye ekungi na ji baba ji su mu ce fi wa bona kya fedu fedu ayin na soko ba ne be ga ga ju tane ya ta na wo ge gan e wa ne ji ma fi wa ye bo ye ce de ya na ye bu la be wo ye ye ce ce obi wi amfani na ga tiya bona ye ce la ya soko ga ni ga ye ge ga yo tso etsi ke zane wɔn ewu nyɔ ŋute wɔn ŋute zane wɔn eku dzi wɔn wagulu gbio ŋutsi alaga de yi na tso etsi me te zane eye waga wɔn eku dzi wɔn tsɔ wɔn ewu ga gbie ma ŋufi tse wɔ bi wɔn ŋu ga be agbɔn bi la wɔn ewu ne sɔkɔ kpi wɔn tso etsi ke da wɔn ba ŋu baba ŋu ga ba pe ba yi wɔn anugba yi na gbɔtɔ wɔn eye tso etsi za ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ayin tunan so ko ga be o ganyen ekun giji ganyen gajo tana ta ekun giji na unge ganyen amma ya ga mela ya waye ekun giji ya be waye yin ya ce cewa bi wun ya gi ya ga ekun giji yo so ya ce wun pe zane ya wun wun ya wani be zane ya wun wu ge wani da wọn ba to ci e baba wọn yi baba yi e to ci e etu etu zan peci egbamu eti tumbo so ko gan na musulmi jin kamina musulmi ya lega ya wajen be wato inda gine je wayene na wanda uzuri ndo ana be kamina inda gi na ji mumini na elega ya wajen be ba gine je wayene na ndo da bana so ko be da bo e da ji ya wo be inda gine je e wayene ama da sabane ma sai aga so ko je ni boge gunga mai go bẹ̀rù sọ̀rọ̀ sọ̀kọ́ náà ẹgbẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ yín náà wọ́n ṣe yín lajì náà sọ̀kọ́ ní ọmọ ẹgbọ́ bẹ́ sọ̀kọ́ náà ń gé gan yàrá náà àjí àwọn náà náà àmọ́ àwọn yẹn sọ̀kọ́ ní àná náà náà ń tó báyà báyà ala sokɔ jiniya yi da sabana ma sai ala sokɔ jiniya ce gwagun da misa sokɔ na e, ya gaga bai yi ne ma zana ya wuce ba gimu yau nan ma sokɔ jiniya mai gwaga sokɔ na in yɛ zagi shi gan ne na yaji a bɛ yi na gan baagi ba gina ewayan mala sokɔ jiniya na kan bai ba gina jige safi in zagi babon na sokwai daga ya gima yi wa ya gima yi washi a ga to ya shi baya eh zane je waye na ma sai aga sokwai jinni a mai gogon wuji na sokwai jinni a mai gogon sokona mun ge ga zane ya gi wuyo mala sokwai jinni a mai waye na kabo aga isafiye sokwai ga zane je ya ga ya ga dana so kwana mai nayin gai gaji a wuga yi na mai mai gaji ya giyaji a waya na mai ya gai bai da janna imi mawo da fi fane ya dai nga ba wune mai kai yi shi mai wani ya zawan gizi da wani ibada wani gizi a fa da tubi mu wa ya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun a fil mahid ولا تقربوهن حتى يتهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنا أقول مسلم كان نبي قام الدين ko nasiha annabi maga annazafatu min al-iman afe jiya da kan ya yayi da shi kai ba ya fe ke ba bi wi kamina musulunci la biana tana musulunci da ma da ya bejiji ya shigole ga shi bolena a ce biya annabi ga so ko ga ya be da na be giwo ga nya ila gina ye ji shi kana ngba ba gi ya so ba e ba gi ya so ba amma ga ke ba da yi ba na shika yi da tiya noma ke la yi ta so ba ba na shika yi da tiya ne ba an su ko ga ne bi ga ga ya ba ba ga yo nji da ki ba ba ga bo ba tiya e ba ga wa ya ke ya be ba na ba ya na na kan da ki jo ya ke ya be ba na ba ya na kan da ki jo ne e ga so ba ba na ba tiya na kan da ki jo na ma amma wace lawo ga wa gije ke ya mai wa yaya wa lele ta zo ya obi wa yaya wa ya ya da mini ya be yin da gin na ne jaje tiya na eba e ban na je tiya na ka bona kamina aga lili dene aga da lili de so ko yi ke ne nwa be yi ke e so e ce wa da ne jinga aga tana sokɔmɛ wala ne ni gaa sisi ka eh, ɛ laba ɛ eh, lanuwa funa. nisaa'ukum hawsun lakum fa'tum hawsakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqu llaha wa'lamu annakum mulaaquu wa bashirin mu'miniin mumini bi annabi gaga be ngba ba lokaci yayi ko yi shi ko yi gidi lajin ko lo ina ya lo ba yi meji yayi na so ko ga annabi gaga yi mi yi meji lati lati ayayo la ebogo elu lati kamina ga bayina yamaga alo lati ya na gene ile shi do ya titaci ya mai sunda su ko kamina ya ga lati na nona yama yi kewa ga yi abe gumbe su kwe yama yi ga na mai wona ya zane ya ya ke su kwa mai gwagwona ke da alijanna da bu maga shi yana ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم sọ̀kọ́ ra gàdá ọ̀tún ọmọ pa àlọ́ à kọ́mọ wọ́n pa àlọ́ ọmọ láwọn agáwọ̀ àlọ́ àyàn kọ́mọ yẹn bá wọ́n wo àmọ́gáwọ̀ lọ́wọ́ bí wọ́n mọ́ pa àlọ́ àyàn sọ̀kọ́ bá yẹn dá lá kútì kan lulu yẹn tó gbóná yẹn àlọ́ náà mọ́ ẹ̀sùn bẹ́ sọ̀kọ́ ìyá dùtà lẹ́yìn dẹ́gẹ́dẹ́ yẹn bó bẹ lawan ń gèjì náà sóyè sí wọn ewé náà làwọn ń gèjì gànáà yanayi pé ní لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم sọ̀kọ́ àwọn èèyàn ayẹ́kútí na èyí yẹgá àti gbúwò yẹgbẹ́ yẹkẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ oúnjẹ àti àná àmá tó ẹ̀ ti gáyẹ̀ wọn ní ẹgbẹ̀gá àti gbúwò iye ci gan ŋun ja ca ye ca kuti je bo la ŋun ja de ga ci bo yo na nyene ba ye bo ci je kuti ti bo na so ci ga ye wa ti bo so ko etu ne fa be wuji nu yo ume we mo sare we de ji za za ba للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أنا جبنا سقطا يا ويا ya gane ya gane ga wuce ma an gamfanin da ana ya ci ji kuti ya ci ugwana amma in ga gane ga ma fi da so ya ci tu na fada wuce ni mai wuya ba sarai da ya ji wuce wa saba so ko ga okay yetu etswa nini etswa guni mwaje ye ba gini da kutiji be sokoi ga ya to ba mi a ye boye mu ne be daga da bo be jina soko ga ba gini ji ga yan bo we etswa guni cha gun amala gba to yi mi ala ya o cha la ba gini ji ga ba gba pa ka etswa guni gwa a ti ke ji ga ga gba to yi mi ala ka fara ji mi ama yi na o e tse tse su ne fa be wuji nche gun yu na ti ga sokoi وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم soko ga mu mari ya nga e paga ya ya imi je ci je bakuti je soko ke so ci ma mu we ne na wange ga na mu ke ne na wange ga na wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرآلهن إن shayi har ya guta da kuma le egayen su guta yi magwai zagin na na ga su so da na tsoye ci ji da etufe ba jiruna abike ya ga fiye ya fi nga ma ego ganwuna amma ke ga ga ya e e fanda ci e ya ya da su ko ma biya gana so ko ga bayan ya amala zo liliguta ko ta jayi ka yele lile zuguta ko yele egya zuguta uma ko ila ginna jiya na so yana so ko gina e bi fe ba ye ginna jidan gba ko abona abe ke ila ginna jiga fe a so ko jinne gunga me gona amma ke pe o ga fon da ci da bonne ye fo yi so bana be ge gor so ko na ila ne jine baya ni ko ku bana e a ke be ba do jina eba nna na shi yana gugu inga na ke lai la gina yi jimi ayo ya yi shi na abi ke bayan eba nna to yi min na aga ipa juta nye na yi taka ne abu le ebe do shi na so ko ga ma de hakki da be ba gi ja go du ja ki ya ba gi ne de ta tin lagi jo in lagi ye ya ba gi shi na nga yi ji ji ya bolo bolo kendo yi mi wo yi ji bolo bolo de yi na so ko ga so jo bi ga kenda wai dan tun shi na hudu dan waya wa kan da yana goyi wa na su ko gan wa ya honka ba bi ji ma goyi da kiga be cin ni ke tun ga da wa be a jimbo ala ji wa yo kyo so ce tun azan zakin ya ba mu ya te tun bo الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون سوكو غاني ميا اقبعي الدين ويزوكوبا zumazugu bannan ko lago sun wo ji bolobolo biwi ko ma wo laye wo to don un lugun dalilin e zu ta ce un luzo so ko ga e gijiya ya gama aja lebe ya ya e yo na sai de e ba ni lagu baba abe be ga yene ji ya na ega ebe su daga eba be yi ni ji a be giki ni wole ki ba ji eto eti no ga ji na ba to mu ji e gbo yo ta ka ni eba be yi mi ya na yi mi ala be ga ebu go ebu la won yi ya eba ma ga bo ebo yi fi ulo yi una na na do e, e ki ba ji e so ko da ona e ga gbe utuma zandan do ga gbe e ki ba ji eto eti tu ja go nugun ga zawon ci ga yi da ne ji amina ati be na kuna فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف سرقوا بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن درارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم sokoga ye baadiye muslimi ji ya gabe ya gabe mine da fi zogo ya bone a mai na tsoba na yadda ga zo na ya ga ya wari masayi mi ya lagwai swa ya ga gwa yadda zo bai gama be bole bole ko mai lagwai kya yadda wuzo a dace ba chi. ega ke laji bi aye yi je to yi a ebo e, e e da gun e tso ama ebo me ji zo ga bi aye ma za da ga ja chi mi ni ebo na wa tita chi ti bi na ku ega la wa sun aya je so ko mo nga yawo be to ma e pa e mu ro ne so ko la e na gani be lita fi en to e na mu chi aye ne to ko nche na yu fi bona so kwaye jiya gamba dauna be ganna na shuga ya ni gaga ne e su da su ku ya mai kewa ga e su e ci e su ne ke don da nuno wa idza talaqtum nisa fa balagna ajalahun fa la ta'dhulun an yankihna azwajahun idza tarab إذا تراتوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون nana wani kamina babe ni aga doji ya nini kokuba a cike da jimi agba doji to wani kamina egi mai oji wani ba na zanaji ya egi aji na egi aji a ke jaba da ba ya fara wuce ji tun yi na na nga ye musulmi ye gada gabe imeji imeji ma tsoba na inda ga na ngana azo a ti ba gbado ji ye di ma wona ma nzaji na ji na ịga ka kan ba anyị na eji ya a ti ba je na tuna e ga kan ba je lo e ba mu ji ma a bi ka ga ji wangi wangi be na na na so ga gbado zandondo na nga fe mini ebo wa ya so ko gbawo gi me go gon mo te be fo ci da dabo be fo ba na be ji ego bu na na tse che na yo da ona o ma ga gan na ga fo ye ga na na ga ma li ye ga tse chi ke nye na ye ke ana والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت أَحْبَبْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نَنَا ega yake ya egi mai waji na ji dabe ba na ji amagin na ji bayi na na amma na na nsakun egi mai wo na yi ida gwata yin ba na ma egi na bayi na eba wuce ga mai yi wuye ge ona to egi mai wo na ji egi yi fi gwagwa amma aga bayi ba wuce ji na amagin na ji bayi na na aga su kwai ga gaba yau so ko ga egi mai wo ya ya ji bayi e ya guba ya mai guci ya zaga yawa gawa ya gi ube ya guba ya migunci na umma ya pakata la na magiya na nawa ya gi ya gito na ya gi na umma ya pakata la na magiya na nawa ki wa fon na ya gito gi na mu ji bolo bolo bi ani so ko la pakatura ya eti etongulwa afebe na nga lo wona aga zana na nga je gi na mayu na na magi na nga je gi no mana goma zana ma ma ge anu ga je ji ma to e ji so na ma ma na ga je tita chu ma nana so ko ga kamene ga da pa ga e ga e ji wami mi bi ona wuji e gbo wi ga da e bo de do ji ya ne ga e za ba ele gba do ji na yo me ke la ga sa do ji na o ma ke je e gbo sa ka ne ba be mi ya abe ke ye ga e wa ye gi mai wo ba ji ga e wa gai min na jaga ya gin na be ye ya ye ma zan do ci ya ya be ya ye yo na ne ya go ye ke be yin ye na ji ga be yin ne na onjin onjin ye gbo ya ga da ye bo be do ji ya abe ke na ga ba ta wo ya da ne je ga ya go gi ya cha ya gi ba ya ye na a ya gi ba ya ya ye na nye ne ga ba do ji ba na abe ke ga ga ya la ya na ye ma lu la ya be i gugu ye ke na so ko ga su dawo yamre kewo ga e lona le ba de ti والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير نانا أي غغغبي إن أجنة يا جيبوني بكين يا جيبوني soko ga baagi na litsu mini ebo na baagi na ji ma luyi ji gwana yimi na ji fe do aji ji kake wa ba wo na etoguni ni abe ke etoguni ni ga guna wuji ya bu yo tsaka ni na ji obe na ji yegi ba na yana ga be wani ya na hede akin don ke soko jina ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن نصيرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم sokoi wa gawa ya zane je wa ba zabe ya zaji ba ya ya ga mai gagaben ya gina yi fi kpo ne ga yi wana iwu so soko ga ipe yi so wa iwu ga soko ga ipe amma ya ga gagaben ya gina yi fi kpo ne ga yi wa gbangbama so ya ci pe ga yi ya ga yi na gina ya wa ya gba yi bua amma ya ga ya ga jan alkawali da ya yi sa'in ga ga da ya kwaji zobe ya fara roma sai dai ya da ga da bai da gina shi na ko ga yi wa ne gire ga na goye ke na ma ke ga ce wa na e da lo e ba ya wa e ba na tuna ya tun e fo na wa wa ji ko la ba ma to ko ga ke wa ke de e so ko mu te na fi en ba e jo na e twa so ko e ma e te o ga e so ko mu e fa be wuji o ma ji wu en go sarai wa e de ji wuju azaba لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نانا wọn gaba ya tiya yin zargina shi ba gizi ji a obinyi a ca gaba da shi tun ji suna zo gobe da shi yana kendo hukuncin zargin ne yi bagin ne na gayan ne ga so ko ga wuce ya goyo gada ya gobe mu so ya gada yi na shi ji a obinyi na ya ya malala wato ana kuma ya lalasa da yake ya hana mubia ne ya laye na waye mabeyi na ya fe be ya wannan ya wa ma maciye be na da na gaje ji ujin gorgodo ya ji wu da na man ji wani na emman na goye tena imo laji ya na ji bolo bolo na ga shi wa in min qabli an wa qad faradtum وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنصروا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير نندلنا ويكمنا إجي أولي مدوشي باتنا وما لا تتوتو سليكنا ويا لا يونيانا naman ya gabani na yi na ya wajibe dojiyani wa ma sabe ki layawani wa ma sabe koma wa sabe ki tun toyawani amma wala ke babi wani sun na zo gwana akon ci wuce gaiwa gabano so ko ga ga da gaba yin zamine je je a obe ne tun ya la la gwatwa amma ina aga agone ya ba ya ga hawani koma ya la ni. to na ya obe lobe ana wa ma la la na wani jika shiyo ina gina gi gama na yawo sai dai da na ji ban kagban yawo da ba ba nun ga yi baji wo an ga bai a daga na soko nga nyiya wannan wunji so yi wana kuma ya ba mi so ba gibu febe wunji ba wani da gibu ana jika shi na fata wa wani wo febe wani wo bai yi ina gina ma yadda da bana wajina ko kuma zana egbayawo a gan egwane ya lue wanne ya bayane o ya gwaye ndo a kende su ko gai lawan gai fi kuba ya bu lagwo ni mi lagwo ni na egwane ya lu bayane o ya yin da gin na jina ngala e so ba so ko gan so ko gai ga ba ci wona daga da ya bobe do jina tama e so ko ce to ne je lo ne le bu lo kan do kana حافظوا على الصلاة والصلاة so kuma yayi da sallah tattara so sallah ya taci idan da juma ya juma su ko وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ya ga fi ko da su ci da bai ya ci da ji sallah ya muci ji mace zuma ya ba ya fi bi sallah ya fi be zadare ko ma wa ya tuci ba ya fi ya fi bi sallah ya ma ya fi be lore ya tuci na ji ya ga da da ya fi su ko da ne da da sa be da na ko ma ya be da ne la sallah ne ji ken su ko le ya be ya juna ya ma ya su ko ya ken du lawu ya be ya tun ya ma fi ya pe ya ga shi gona والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ۖ والله عزيز حكيم nana wòye kamina ala laya aya ya gube etiya in zagi uh, uh, uh, yoke a giguna na wale ma eh, eh, to ne gale na etiya ndabe ne to da to mbati ne ya giguna a aya ya ci a gbalu da egwalu egwalu aya zana ji tumine ho amma luyi mi ji gwana eh ye ya mi ne je mai wo har da e ya ni pain le e ya ni da je ji e ko e ba da tuna amma ga ya tiya e mi bana e ba ji tu a ci ba gwa fi na ma amma to ba me tiya be ti ta shan zumane ya ni aguna wuce e bo ga da e bo be sokoya e ba ni ga ji ne ga da je be ti ta shan na ye ga kan yi jima amma ina ga da yi beti ta shan ye cha kan yi ja ne yun shi ye na go ye te na so ye chi e tu zan te chu ye ba mu ye te tu na wo yo ne mo so pe na wo chi ja chi na وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ina gina ji e bayana sokoga ala ya mandoci na ga eman na na la ya wona nga yi ne ya we ma be yin ka fiya de ba woro na ji ya cha nga yi la di pata ya da ne yesu da so kona kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun ya ti ga ga yi ke tuni yi wa ga lo na ya ya yi ebo ma yi e nwe egbo ilotu be yi ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس الناس لا يشكرون إن لم تشيعوا batan fegi kuma batan da kuma loja zawani ci fe su a ci halo di tsasaka ne da kusu a toshe su da gugu a la na ta to zawon shiga su kai wa ga gaga yayo ayan na mai lawo bai dauna ga e e bi ci tutuwa abeke wani tutu na abici wana so koga n gba wole zane ji atiya emile ci aje wana adokun danyi ebo abi na ma ngba wole da wuce so ko ci gaga daga ne ya emi ebo ebe atuna ya ma azun ba nnoto ya tu pata ma atu zuma tutu ana na ọganci so echichi ke dara ee so ko dokun ba onu ha ya zawangiji amma eh, gwakwa zawangiji e eh, dajiya e eh, mana so ci gajiya wona e dajiwa وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم أتشكو لها كسوكو yana ta dini ya ce ci nga da ya wace ya yamma kewa ga e so ko ya wuri gana wani gina yi wani gani umarke ne wajina man dalladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yud'afu lahu ad'afan kathira wallahu ya kubi yaqbidu wa yabsit wallahu ya kubi yaqbidu wa yabsit wa ilayhi turja'un sokwa ba nsu yo na na de gi de na ma sokona yana de gi na na ma wala ma sokona wi wangyo zo yi mine ebo na ma sokona yana ma de na soku de bu la un tu de do ju ya won so e chi nwe nwe ngwa so e chi la danya arziki kaza ga bona umma ta padi de arziki danya zaga bona e ba to e chi ga bo ma ko e ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين إذا أنت تشيايو زمان النبي موسى بن جوازنا من يا بنو إسرائيل جو abe tun da ci fe wajiji fe gungun bayan yesu ci ga buktu nasar a ci firin waya juma yana taa juma ala na ji fi waya tunna wani to a ci da ba na bi da lokaci abu na kanga to a gan wa e zo shi ci wuya na wuwa ba ya kuna to tun da ake na dana so ko ga e, na bi in ba wake ga e zan da ci mini ya jama'a jin annabi isma annabi annabi yakubu na betiya lo ba a na da lokaci abu na a gan nwa ya cu na shi tin ya kun yana ya ma a ya gungo ya basu ko na annabi ana daga in wa ba ye aga be kun laji paka ta ye ti o be gun da su dabo na ya be gwana aga cha ka a cha cheku e basu ko be bi na kuticin ne yayo in umara yanzu mai biji ya abu waye gaya shi wọn su kwaga kamina ilaya kunna na wannan laya ga guna don yi mini azụ ma ya shiga abu da kwan a fide zade yi na abu su kwan bi na kutuci ya ga mini haina وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم annabi ya ci gangan eh tsaye cewa ya gaba ne da tuwa na lagan a garka da damuci a gitu na ebe na aga dami na ya gitu jibo oyiwe wele na wude ndu ana soko ga annabi aga soko sauya yayo eda ga onye na asau jibo engu de ana soko ga ife biyu ilimi ife biyu pipe ife biu chiwana ka so eche la muliki wuya zai gaba na mini wuji wuji ogan wuji so eche onga na dokun bako wuna man masai ce ti yanzan da mun kai na lawuci la na yi wuna. Wakala lahun na biyun inna ayata mulki an ya tiya kuma tabutu fi sakinatun min rabbikum min rabbikum wa baqiyatun min ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين aga ile igaude ma soku uje uje ende chani igun de qualification ya soko la je professeur ni kí aláwọ̀ ìgbà ń etu tú ìyọ̀ràn ànábì àgbà èèyàn náà wúwo lọ́n gáyé tú etu náà pàtí ń lè ṣe àbẹ́ lè tú yẹ pàtí ń ṣì yẹn gbọ̀chí ya dàgbà yẹn bàtú èṣì èwo yẹn máa zami ànábì musa to za mu ji yana da yaruna watsun ya mutu da fiye kati mucin mala'ika ji ma laudo da ji ya ci haga en yana lawu ya ga tu ya yi na da ke gafe su kwago giga ya ɗo mu gama ya yi kokan wuri. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين طب آه آه ملائكة أقبت الأمر ما أتشير قرابة أقبت zama ya nabi musa da ya le kayanin da kwa fi fiye lulli na ya ga zama ya nabi aruna ya le kayanin da kwa fi fiye lulli na ya ga finin ya patin nan to a yi daji ani na wani ko ke to alu ta je tuya a haitiya a tuwa da chief commander da na shi tiya kuna lokacin na to alu ta da tiya da kuda gani da soja na jilami tune na ugan sarki wa mai ci ne bai mu wanda ci ne ya ditune ẹ̀ka tí ń ṣe gbà kó mọ dànàká tí ń ṣe gbà kó a wà ní òde yìí à dànàmàká tí ní ẹjì náà kí o gbọ́ kó nínà wà dá òde yìí àti fínu wọn náà ẹ̀ẹ́dà kàmọ̀dánì fínu wọn náà gbà kó àṣẹ àfẹ́dé ìzàdé ẹjì mí náà bọ̀ náà ìṣe gbà kó bẹ fífínu wọn náà náà lọ́kàtí náà bẹ́gbin wọn náà túzọ náà a ga ekwa ya ce yayin nan na bai ja luta nan yi lokacin ribe yi na to soju ya ebe na agaghị kpa etukwuta igbo gụba anụ ofia bakwa ajigbegbe anyị dị na alụwa sai zabe gi mini igbo na finwa sai ee wato vota gi nina anaga anyị ma miti be sokoye na amakega adogun be sokoye fo esun na keba be tọ lute na lozu vela na yi finwa sheba kona a tebe lalle aya gube sokoye a aga nga wujin na wujin kuba majisu na majisu kuba nye za de gine ji zu ko to za danyi na amma za danyi na ji gi ko ne ba na wa ba su ko na so ci wa du ta su mai na ne je lain ba uga to sada a ci a dona ta so ko sa to ne yi nga mai ye lo yo ji lain ba uga so ko ko ko ci ali walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لوكتنا taluta da tiya lokacin da taluta da zukutu jaluta na to soja shi yau na àti àìdí ìtìkè sòkó ìdókan ìmọ̀gbọ́kà da wọn ya ọ̀tọ́ yẹn yìí dùlẹ̀ ẹ̀yẹn gbọ̀wọ́ gbọ́nyìyà yìí galuba bàná bàbá púyì kàná yìí abìchí àmọ́ abìchí ìpè ìkọ́nà ti sọ yìí dẹ̀bẹ̀ náà wọ́n mọ̀ ọ̀chẹ ìwé tí bìnà kó tìchìn náà فهزموه فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين سوكنا طالوت ما جالوت جيكم ابن يكون طالوت تنا ما بسقنا dawo da wanda mini soja jiya ga nga ujaluta mada mini ya alkawali na twaluta na ga gandondo na gajaluta be wuna nga tishi kulayu twaluta ma tishi kulaya annabi dawuda to wa eh tsoyici twarayan mulki da hikima ya annabi dawuda mu ci laka tun da ci jihu mine na bo gawa lawuna kawai mana so kwara wani ji pe kakai wa an do ci laji ban do chona to da kin gani wai bai ni wi ji bai ni bo na to pa bo ko to pa ji ko na ta ki so ko ye ji wani ne kiwe da ina yo ndo do kora to sai ya eza ti chiwi تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين etana da aboyi ciki daga basoyo da biya bu fata mai tunyo nana eyi wani alawo ga sokon ni wuyo madabona yi sau bace gbawuya wuyo kamina yana jiji faruwa na wadaba e wadda mini da tutuna بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم قوم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سقوم تشغل في جبال هدانا يتولى يدوك قبل mini tucigayu adanayi gaga bayina iman do ci ciji yatu be ciwoyi ima ya annabi isa gi maryamu bayeti imatu zuwa birayi nunici dawa ba soko baba zane ji bai zumatucin na jirima a ce ku bai da jiya zumana bayetin da bai yana e ndoci jimina abu a yaƙi soko daugi a magwagun inda ci jimini abu na aci na nabu ba wani ba su ba ba zan na ya ce ko da ya e so ya a lotunu ga ya ayyuhal ladina ذلك يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا يغرن لا يكس قبعو جنا ewu ewonadi de ewonadi soko yayina tun efona a cewa dila na nla abia إلى ما شيء ما ما يدبر زلمة بونا دفعون شبوانا منا وتشين نجي أعاقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سقو ngayi tsoye ci ne ehun gbawon gino ehun zanna a fili ehun so yi tu ebebe ce etu dan mo dan ọmọ ita ibe nga musamman rutu abụọ, to kiri rutu abu zai wani abuza wani ebe ugbo na a fide nga abụọ. nke yi na ebe ruza wani yi na to yi abụọ su ma abu na da wani yi madami makili bayan gan da yi mini pike ji yato ya ci ba a filin gabar ci larwa na esa yato ya e ci ma shi wawa can sama da kiri eh da ya sama mai ke yi ma ƙunga su kusan so ya ce قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم yadda dabo na bai fi zainin dando addinin na ganin juna ebe na bawu da gi dando atuna zangon da magana buwa da yanaje cin sun gane mu ca yayin ke sokogba ogi wọn wá sọ ẹgbẹ́ náà náà na bọ́kára àtúndì záyé bìhán náà sọkọ́ wọn wọ́n gaza wọn yín lẹ́jẹ̀ ìkànnì ọ̀hún mọ́ ń pè ní ẹ̀wọ̀n ajé mi gán lẹ́jẹ̀ ìkànnì náà. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سكون بالقبال النجاة سكون بالقبال القبجو لقواتيا بقبج كل بيتي zanaji ma ci mana babu tsoci na ita na je ji su gana a ga gobe ha zawon ci je kwatiya daga bayetan lo ba shi ku lalle shi ga igimi no amma fi nan no fi koyi alam taru ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an atahu allahu almulka id qala ibrahim إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال